بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى ya fi da ya gurgin bai karatu yi min littafin albarka ko na gayi alhaƙul mubin fi a hadisin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam na gaya dufe ya tsanci yin ya katun yi mu alhadisul khamis wa situn hadis ya shi ta bai gutsun ci عن أبي همامة رضي الله عنه دقباء أبو همامة وصوتوا ببيوي وقالوا هما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قونا تشيسكو صلى الله عليه وسلم قال كريم يخطب في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم فيدي خطبة حجة الوداع فيدي خطبة ajiye kpa muti nga ya ji su magwani ujina nga ya bayani ji cigan na wale ya fakal annabi sallallahu alaihi wasallam fe gafa wucin nun fe ji zawan ji wazon na nga ya hutuba ji zawan ji wazi ganga ya zawan ji na jan amfani na ga kula esu da ya toci wasallu khamsakum ya wasu sallah gutsun yare sallah farila ji na wani wasu mu shaharakum ya wasu fi zun yi tsayere nga yi tsara ramadan yau wa addu zakata amwalikum efe ya zaka ya duki ya yi jire duki ya kishi mai ya zaka wa ɗan gici lati da bu nan ko nan gi rakun dabba jayo ne wasa kana ewo wara da bu kaya na je zaji mallaka wuya zaki shekuna da bu ke kaya shago jira ba ta zaka da bu wa ti'u akum ya mitu tishi ya jiri zai ji to shiga lafi tishi yana e ga zuntu amare ya ya ga kafiri mare tadkhulu jannata rabbikum abe ke ga jina ci ne ga ga dali janna yaso ce bu sahihun hadisin na ta zu rawahu tirmidhi tirmidhi goga al hadithu sadis wa sittun hadisi ya shita be gusan yi an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول Sallallahu صلى wa sallam. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم ga daga ba abu huraira so cube bayoyo uga ga tushi sako sallallahu alaihi wasallam ga asa'i alal armala zane bayan zo eti wuce laya armala zagi na shi dai ba nan sun zagi na dai ba nan a ramin wijemu armalatu yi zaini allahu akbar wal miskin ganda zagwa ba ni yau ce ga gan zagi shi shi dai ba wai dai bukata wuce je bukata zagi mu muku ba zuke wani galau da mini amfani a wajen nauyin zagi shi la ya gwanan zagi ya ji babu ba no mulakaron ci gami ba wa ya gwanan ya dai bukata zai ja to azumana ka made zai ji to azuma na e kwa zike wana no ne ganga ci ga gare e kwa alfashin bai wa dewa bukata e kwa sauke wani bana e ka deza kirki na je bayan zai ja taimako na a deza daidai na shi a ja ma bai manufa daidai na da mina amfani a wajen wake tun alfasha alfashakin mu man zagi ya ji babu ba a su ba de ba yi e da su wayan su gijiji babu ba ya da su ebe ne za ja yau nan nauyin ya gigi bai fifin hanyar ba tura haji ta tiyan biyar da na na jale ji ne mu ta tiyan za ba gije wani da mini ya kima wuce kwayan yawo na ga yi guni na ebe ne kundon za gije a ciyan ba gije annabi sallallahu alaihi wasallam ga asayi alal armala za zan doro na bi cikakin eh, la wuce da ya zagi na ɗaya ba na wal miskin kawai ta yin suje wasu da ba kuma su ba kuma gabe bai wanda bukata taimako wal miskin a gaga zagwagbagi zai lauce ya zagwagbagi na zai na kal jahidi fi sabilillah na zanna fi dena wiyiri na zai lokun da musulunci na dena jihadi ga musulunci da wani da wa a tu zairin na jizuma jihadi wajen annabi wa lasa ta tube ziyan da mujahidi hadisu yayin al-buhari da muslimi hal hadisu sabi wa sittun hadisi ya ta bai a bai ci an safwana bin asar daga ba safwana yake asar radiyallahu anhu su ku bai bayu qalu gam قال رسول الله صلى الله ga وسلم قد تشتكوا صلى الله عليه من خرج من بيته في طلب العلم وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع صحيح رواه ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في بي من بيته زاندور غاتيا دغيمي وبنا في طلب العلم يتيا كاتوا ديني جانا wadawa ilimi ya addini a cagai ba za wunji zai tiyalo poli ko caps ne kpa ba zai fahimta ko? amma a kpata ilimi wani da amfani na amma wunji waya wani ga igba hadisi na gai zaga tsuwa da fe yi wulada na ke laude lada au ilmin yuntafa ubi to man jigan wuce wunji ilimi addini kawai ya to ya sana'a wani guza shi tailorin na ko makaniki ne tuni na ko etun brikla na dole ya tuna jikwa ta amfani ya musulmi jo yiga ke ji shi ne zai ji matun na lona o zai riwa wani ya wuce uwa ya bulu fi amfani ya musulmi jo ya wala da kawo ga su ya e ji fahimta ko ko lazaifi ko wacce ko tsina an cewa amma abu fi tolabel ilmi ga ilimin shari'a kendo ne so ci gayyar fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat musulmi ji ga sai za ci wuce fakiya mai amma zai ja yayin limita ta bana darja ya tatiya musulmi na jiji katuwa nan katu kice ga babu katu addini undi zai ji boko aje professor ne gare darja mu je ga boko idi fahimta ku to a ci ga abu zanduro ga tiya mi ubu inda ka tun ji shi nan gai ka tun adini wadda atlahul mala'ika hataha. mala'ika shi a gwafa shi ta ya zanna gwafa mala'ika ibu hajjo fai da zanta ridon bi ma ya tsawo wuji bayan da ci ba ya boye da na jimbe tun alkhairi na nawa ilo ilo ji ne makanta nawa ilo na e tun alkhairi kuwa

ndi poli wa lo malaika ji tagwa fayawa waya a ah, amma poli lobiya je fahimta ko amma an poli ba za wangi ga katon adini yana e je to waga jinye je ofe jinye rayi e wana katon adini ga dan rayi ga lawa de rayuwa wangyo to e boko na wada jina uga ke ba be adini wa o mai je lega zandoro o mai je lega zandoro amma yi nan na yabo kwaza wangi shi gabe ya adini kya yi na ci gaman kwalejo wannan dls ga ike yi wọn nti yi wọn tun tun ga wani kyan ya cuka kayi na yi bayan wanzu tuna ya gi musulmi da ya wuza lajilozu amma ya adini a kwa bando cewa naira dari ga ya goto ke yi buna haufe wani amalo ube da 150 ko amma ya zaguki ya markazi zuce wani tsaguta 25 ko a malo ila illallah amma ya giza na cila magaga an wacce wujin dubu da rani fi sabilillah guna zira amma ya dini to kuma wa tiya to na ya gaya wani kaka tumbo ku ke ba ka tu zamani ku ke ba bayan adiniya wa bai gwa kai ka ya na jirai wanda zan da ce la kudakin nasara a miliyan su wuta a banyan ya daga ganyen wani fi gumo ko a gadan layin imoni london social ewu wai yayo ne tuba wani gadan ko ya tunde da kaza biyu bayan kijan boku ke ba bayan adiniya adini na sokola bai yi na babu ijele wangi na wani inna hadal qur'ana yahdi lillati ya aqwa gama na gwa ko za guru na jeje rayuwa ta cikin bane za za adini zai ya bi cikin ke jika tun adini pamba be tuina an kale to wani za yi fi bai jika tuje ba da be tuya abi aji mambo kawai abi agi liman ga ya mu da wani be kati ndewa ga mu dula liman ya fu fuyen juji kana lawan jika tun. wanda ce ba mu fi fi za wange ji zando ci mu de man buji wazo mu lawu mu de ko yin gici bo ina lawan ji ka tun adini mu su lu le gaji ne ji ba ta wuce ni ne ja ga ili ji ka tun adini ki ga yo mi tati mi yanzu manta al'umma ji zu ina laji ka tun adini wa da wasu na wa kayan mai cabi sahaba na bija ga iman kwa da ni jawa mai baki ha suna wanda wadda sai jika tun a mai tun a daba su ku su baki ce da wani wuje na a ga jika tun a dena huwa jimriya alhadisu samin wasitun situn hadisiyan adwani jingubaci شتاب يقول تينا هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به rawahu muslim daga bana na aisha toci bai bayuyu unga ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuci sako sallallahu alaihi wasallam ma fi idza asafatir rih kan don ne fege kuna dundu feyo a efe wona nge efe oto gan efe gan doji efe daga cayin ku alikici ba nabi muhammadu hadu feta aduwa waju ba wani ki aduwa waju feta ga alahumma inni as'aluka khairaha ya wato ci inni as'aluka ni muhammadu ya ba wa alkhairi fenna alkhairi na dan ba ko fenna wana ne ba wai tsaira gani biyu wa khaira ma fiya bi alkhairi na ba ku wani wa khaira ma ursilat bihi bi alkhairi na tutu bayina gogo ya fege ti alkhairi ji dabo na tutu bayina wa a'udhu bika min sharriha so ko tsami ganbe guye fenne wa sharri ma fiha ganbe guna da baku bane wa sharri ma ursilat bihi da sharri na atutu ganbe yine ke ga e fege ku wudi alkhairi da baku ba malekiya da sharri hadisi wani imam muslim ba bai yi tsaduwa na musamman lokacin su kai lokacin su kai ko lokacin da ce wasu wale dundufe an na febe ba ta yi dokun mai giyan da yaduwa shi halin ne alhadisu tasi wa situn hadisiyan adanidin nici an abi zarri radiyallahu anhu daga ba abu zarra so bai bayu yi kwalugan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتشتك صلى الله عليه وسلم هذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ذاتي تدنا توشا قبيعين فكياما يا ولا ينظر إليهم توش ما تشالبه يا ولا يزكيهم سكوا الليا سكا سكا إذا قتلوا في أجبار walahum azabun alim azaba na matana gafe ya fa kiyamai qal fa qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa marat abu zar ga zubuta ce ga annabi muhammadu ga ganna fa abu zar abu ga wa zanna zuya zanna ja zuya zanna ja ja man hum ya rasulallah zija yo ya wato soku qal annabi sai tuwai annabi ga al musbilu izarahu zana e zuciu we bakin na ewoyo sakayo alkimbayo rauniyo ediuzo endoro duga da na kan wai zabayi ce bakin nan annabi gan na gadi ufa kiyamai azaba ci ci gugi so ko a chule be ya guya so ko a liuke tule fuji lugwa azaba na tana gafe no le patu na ya azaba na a ga so ko cin zale be ya guya so ko li zake zunu fuji lugwa zan na ga da masiba kiyamai man jiga wuji tsaka kama yare na yi ba gidan dangwa ko kinye ya na a'a endoro ne za zuna na da amfani da izari eda ede a to uji eda e wani za lo taju ga nga ede ma na bi zo shak bin gama, ga endoro lana, na waga da na kana wani ga kinje fi bo eda ya zo ya harbe ne kan bata zakin ya indonesia ci wale ya yi saudi ya haɗe tuwa jelo shi kin ji shi bai daga yanzu ya harbe ne ba gyaji zagi sai da saka to zama ya nabi sallallahu alaihi wasallam bai daga sahaba da zo gala nabi ji amfani bai kiyan buna wa ga wala hukunci wata ce na faizu zama ya nabi wani ɗaya ji dabo hukunci wa da zayina ya wani aya sadake yi zama ya nabi ne yayi yi na da naira jituwa ne lagu sadaka yi na na ade naira tuwa na fi laya zakana ko ma gabbe wuce hukunci zaka tafi ko sadaki ya tafi ya bu zan da ci be gawa ga ga ya dema ga sakama ya dan a shek din ba man koyi sunna saudiya ga ta hula iga da fatawa muhimma ta ta'alla bi salat uji bayani ga wuce wal mannanu a ta ga zai saza jina ga ya ji ya zurfe sauji walmunfiku atahu bil halifil karib a caga zane kuya kuciuna sil'atahu kana wala kuna zai ga sila almunfiku wa zai ga wa ku kiwai lauti ya mu ce kuya zando ce wi bil halifil karib kuci jiye ga mana wallahi tallahi ka zama shi zuko ga yabo so wallahi tallahi ka zama shi zuko bayu bogo ka zame ako kuti shi na zandoro shi kuti mai ti gama na ware amma man ga ta kuti shi ya ba wace kawai ti gaskiya bu makaru wai na nan wani Kaza ka zame wa ga shi fani ma wa shi wa ma amilu ga amma ga sai na shi kuti ya wai wa wa ga waje gashi ma wasu ma shi ma ibu da kan gaci za shi na gama ga mai wa ga wala kuti waje ga kaza wa shi kan ga mai shi kaza gaji ma wai ci gaba nan gole laifi agbata ita go laifi gama yi zanna za ba gajin fake ya mai hadisi wani imam muslim ta da gizo ko ji musamman kenci ji ko wallahi tallahi wallahi tallahi nga malando ce jiyan guru a yau nga to wo so din wa jiyan guru biyu na alhadisu saba'un abisiyan adwanici ngayi guwai da gutuwa ba an uzaifa ta bini liyaman daga ba uzaifa ya ge yamanin radiyallahu anhu so ci be boyu kawai da wugan kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga la tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda e ga fiye fi ci fi kofiyan zinari ganin da ya zarfe ba e galla kawafin na jifin ma a rai ga kawafin na zinari kwa zarfa hajji ma ya laufin ma ko ya gona jibi a zarfe ko zinari na wala ta kulu fi sihafiya a a tiyaga e voye jegi na tsabe zinari kwa zarfe na ya e ga laugi ya e mara kendo na ya Allah ba nufin fi ko ko fa hajji finwa na a ga ya lugu Allah je dabo ko yin gicin da ci dabo yayi ma wannan ga ujije kawai yin gifi plate ba a ta fruit jinga plate gabo haja ku ce fa inna lahum fi dunya e bona kafiri shiga jinna ji ai joga lagiyo na da yana gawo mai jele abona walana fil akhirah mai yayi musulmi da kwakiya mai yi iga pamba bi ayi ma ije na je na gada wani nga mula kafiri je wace ba gwale wace musulmi je bana ije gaba de na nga mula ya lai sa ma wani ji kafiri je wani iga lugwa wani itama wani itama kiyama bai de na murugun na sofa ya ije wani ila hakuri je wace wule kafiri je azu zuki aga yi je ki wuce kwaye kafiri je bata ga ga wanzu kya america london germany india china pata kafiri shau arziki ya ga ce yi ila kuriji alhadisul hadi wa saba'un hadisiya adani benici an anas bin malik radiyallahu anhu daga ba anas ya ge malik ga so cube boyu kalu hugam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tisu sallallahu alaihi wasallam afi idha dakhala al-khala'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga gadan shepata e gwadan ba qala wajuga allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith rawahu al-bukhari wa muslim allahumma ya wutoshi inni a'udhu bika ma'ana hadisin nan uge pagawa gadan iza arada dukhul mun diga sawo ga gadane ba wanto sawa ba do wannan tun wai ba gadana waye ba gada idi fahimta ko ta amma wa ce nafsi da yawa ga waga uga gada ke ba kin da dan ga iza kumta ila salat fasilu jawaku no da waga me tu zahire nasu waga waga sallah jibe zo ci beji alulai wadan ga ga na ga ya ji sallah bi ma ne ga pa idza aradtum kiyama ya ga pa ga ya ji sallah ina wai ba bando chon ga wai za karata alquran fasta'in billah no ne wa chule ma dube be ya ga qur'anu bazo fasta'in billah amma ba ina kaida na ya ga pa ga ya gba qur'anu annabi wa ga pa ga wa gba qur'anu fasta'in billah amma waga mai tusi ga yi masu inu ga bai na waga sai waga ji bai zo waye oku alahumma inni a'udhu bika ya watoci mai wasu wani min al-khubthi daga yagun aljinnu ba gisho wal qaba'if ganbe aljinnu ba gisho e wana bobonta shekpata da na yadda da na jinnu shi سكوتسي بشرعين الحديث الثاني والسبعون حديث يام أداني بقبيتي عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن أزيمة daga bawayi hajar saku bai bayu yi wuga na sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam min ji sallah ke ba gani bi annabi muhammadu bi amin na annabi man laye gwagwalu ala ya dili yusra hula ta tiya gwafin bu ala sadrihi baya gbogbo ke ga yawon e gwagwalu annabi hula ta tiya gwafin wuce laye gwalo to ya gwafin hula ta tiya wajen da na ba e gbogbo ya ji fahimta ba giton zagi an nigewa sallah an nigewa iji sallah bugun za allah lagwa bayan ba kin dona ba allah lagwa bayan ba na ebo hadisi ya sallu kama ra'aitu muni usalli wadda kafa wanza giji ka sa hadisa abe ga awawa iji fahimta ku maka hadisi bebe a be bayani man kwajiya wadda kafa wa الحديث الثالث وسبعون gbogbo ń di kọ̀rọ̀tígà mẹ́lágbà tó ṣàn àà ẹgbọ́n ngáwẹ̀lá ẹgbàbá alhadis salisu saba'un hadis yan adani beguteci an sahali bin sa'adin asa'idi radiyallahu anhu daga ba sa'ala yake yin sa'ada sa'idi so قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة زوان جا كوكيا بيت الخير توشي ديبا أبي كاغي دي كمينا أزني رمضان يو ها أزني نافلة جيو أدي وغا ودي بمكي ولا الخير أما زوان زوانجي كجي رواه البخاري ومسلم البخاري بمسلم يغاغو أديس بيه alhadisun rabi wa saba'un adisiyan adani begunici an abi hurairata radiyallahu anu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra haziman lazzat ya'ni almaut hasanun sahihun rawahu tirmidhi abu hurairah ngo hadisi biya yi kiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga aksiru zikra hazimil lazzat ya musulmi ji edokun da tufayen hazimil lazzat ene baya majina azimi bi ma ma'ana kafi ene ba al-lazzat e majina ki annabi muhammadu ya kongayi al-maut tuto e man doro wata tuba na tuto abe maduba ma gizi ma yimi ma ba ma mota ema arziki ma ilimi ema mulki ma lafiya la ilaha illallah su ko ya isa kan doron wa hadisu hasanin sahihun rawahu man shiga al turmizi tirmidhi ga hadisi hasanin sahihu kiwon ya manu yi hasanu ekundocho wi hasanu ekundocho madarju yi sahihu Iji fahimta ku ake de bayanin doce na ji ajin bai gannana e cikin doro na alturmi za a ga hadisi hasanu sahihuna الحديث wa saba'un hadisi ya adani bai سينشي an sulaimana bin buraida daga ba sulaimana ya gina buraida an abi yunso daga ba babu qalu ga ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam baban buraida ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga أتو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم babayin buraida ugan anabi sallallahu alaihi wasallam a fi yi yu'allimuhum wa fi lawa idha kharaju ilal al-makabir wa fi laka tunna usahabuji idha kharaju ila al-makabira kamina gatiya galo ko sha kí wọ́n jù lawa gajon an ya kulu a faji assalamu alaikum ala diyari min mu'minin amince su kulu shuyaye ala diyari min mu'minin ya na ji fiye miye mumini ji wani wal musulmi na gan bai miye musulmi ji wani gaza titi guba ga fi ma zuka ta bu ko zai ji imani agboka bai tunguri na bai zai ji ya tunguru a hukunya za su farko jani daraja ya mumini wani lace musulmi iji fahimta ko e tunguruji yanyin to yadda yan kpata zai ji zuwa biyu yana iji fahimta ko bugu aminci lufu yaye ya zan babu ji gai mumini ji ganbe musulmi na jifin babu ne na ga mai wuwa ga so kafiri ko sha bayan musulmi bayan wani ga kafiri labe a gubo ngo da ga ke yaji sallaman na jina kafiri ma gubo sallama irin na ga yaji shari'a ji da na wani hatta rike soja jo a da bai so zai jina kafiri jina amma da bai so musulmi jina wa ina sha Allahu bikun lahikun wuga ba soko wa ina ya sha allahu wuga ba to ci bikun lahikun iya gube yin iya gube nas'alullah lana wa lakum al'afiya iye ba lafiya lana ya titaci wa lakum ya toye hadisi ma muslim lafiya kicewa baya zai ji fi kabara wani ga so ku fawuki a zaba wuluwa ibana ga ji za kabari ja zaba afobe awoma e madaba bai ga zai tsani na lafiya gici bayani ha alafo ke azaba kabara lugwa ke fitina kabara lugwa lafiya gana wani yi tsana ma yi je lere na soku so ya gani bai fitina iri iri wani an gai zai ta tikin bole fitina ya ko iza mai dan kabara wale fitina ya addu'a na ga annabi muhammadu lahu sahabu jo sallallahu alaihi wasallam gogo yi tu kan doro yi galla kulo ku shabana kafi gida na ila aduwan ne biya yi gogan ila aduwan ne biya dole alkhairi gawa ya bayati wasu tun wala alu ije gwayo alhadisu sadis wa saba'un hadisiyan adani bai gutsu an ci عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينقلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira wato shi bai bayu yiwu ga gantuci sako sallallahu alaihi wasallam ga la yamshi ahadukum fi na'alin wahida zandoro mini ya musulmi jo ga da dabicin ni ma ai dabicin ni la dabici fe da zabi unya na bege ga ma liyun ilhuma jami'an ko dai ai dabici guba bawa ko dai ai dabici guba ba dan o dan guba ba wale ga na za bogo ni ga yadda wa nabi ga gadan nima ka dai wa yadda guba ba auli yakhlahuma jami'a kowa guba ba amma ga ga yadda bicin na za sai da za da bicin nima shari'a ce da biyu ka ba ci jiyan da a ba ci da biyu ba ci ga da uzuri kowa guba ba na gaibawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta iga katun lata tiye wutire wurayi adawa ne gutu a baci hadisi daga inna la witrun yuhibbul witra so ko ni wo ma rufe waye ndoro na yi nina kwatun nina ngai adawa ne bai gutu a bai cewa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya yi umar wato cube bayu ya zagu ba ba wuga ga ci su sallallahu alaihi wasallam ga la yanzuru allah to cha cin da lo bayan ila man jarra sauba zandoro na kayu ga bakin nan khuyela an umelu lagbake tiyan etin yele ta kama da ya kun larabawa na kafe annabi muhammadu bena sallallahu alaihi wasallam ya da chatun na laje ki haram ji tu wangi jo tu jo wangi kenun

sakawa da ya gokukun giga ko wa gwagan wato a mudi boy tin yele ba wanda ti wai bai jiji wuya uzuri da ba man jiga ke wajibi al musbilu idza rawina ngai ba di sun ci gwagan mini zakut ana nabi muhammadu gan so cha ga bai fakiya mai na mini abu zai Tufu tufuwa wani jigi yan wani bakin nan ya tufuwa wani bakin nan don gole ba za na biya ga yan etiyan etiyan ile ba iji fahimta ko a'a galaman ya hukunci uke guba a ga wasu kaya wani bakin etiyan etiyan ile wani mu faga yan yan zauto mun ji tiye tiye ile ba ma mu ne bakin nan amma mu faga in ike ke data kama da bai jini hanci gaida zan da ta gama ga na sayidina umar zawa sayidina abubakar zawara giyo sakin kwaye dukan ruwa dufe fi wa dufe gungwa annabi ma ga ga wujibo etinye le ba shekaru sai man kwayin na wai ga waga ga sayidina abubakar annabi muhammadu ji taskiya na yawo ganyen waje etinye le ba wasu kun ji taskiya wa bogo jimu kendo na nabi muhammad wato ya jin sallallahu alaihi wasallam a dai zai dace ko nabi na ga kayu mani su sa kan wayo nyo ga ga saya bogo uyi tiye tiye le uji tiye tiye le a sharia da aka o moto ya biwi so ko ya yi fahimta wangi so ko albarka da ilimi adan arziki adan yalizi ya yi nufi lafiya sai lifti na irin dore jagora ya ci shi ya jagora ya tashi jemanci na ya shi zana sako goya so ce goya na jike fira wani sako a zuba age subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk